To Malam Mustapha me ke tafiya a Niger? Yana tafiya kamar yadda aka zato da suna tafiya cikin kwanciyar hankali. Hmm. sai dai kuma akwai gaskiya yar matsalar da aka samu shine na rashin fitowar jama'a wasu wurare. Hmm. Kamar a cikin birnin Mina ba a samu irin duruwar mutane da suka fi wancan zaben da ya gabata ba. Eh. amma dai a wasu yankunan karkara da muka ziyarta kananan hukumomi gaskiya an samu fitowa eh. kamar misali karamar hukumar kwantagora wanda a yanzu haka ma ina cikin karamar hukumar kwantagora to gaskiya alhamdulillah an samu fitowa don haka wa yanzu ma ana ci gaba da aikin kada ƙuri'a Eh me ake ciki game da maganar jami'in eh, zaɓe din nan da aka ce an kama ya yi dangwalen ƙuri'u har ma an kama shi menene yake faruwa? Eh gaskiya ne haka ta faru domin hatta shi kanshi jami'in wuta da jama'a na hukumar hukumar zaben jihar Niger a Madaki Muhammad Wasi ya tabbatar mana da aukuwar amare wato wani mai sa ido ne ko kuma supervisor da turanci na hukumar zaben jihar Niger da ke kula da karamar hukumar Rijau to shine aka kama shi da wasu kuri'u wanda ya kai band review na kuri'u din ya dangwale su ga jam'iyyar PDP to wannan al'amari ya sa ya hankali ya tashi a wannan karamar hukuma to amma dai cikin iko Allah shi babban jami'in 'yan sanda na yankin wato DP IPO eh. ya samu nasarar cafke wannan mutumin to kuma mun yi waya ga shi kakakin yan sandan jihar niger wato mr ibrahim gambari ya tabbatar da aukuwar lamarin har ma ya ce yanzu haka wannan mutum yana kan hanya zuwa mina domin shi kwamishinan yan sanda na jihar niger ya ce a iza ƙeyar shi zuwa mina domin ya ganshi shi ya bincike shi kuma a tabbatar da hukuncin da ya kamata a yi mashi. Eh mutanen. Amma wa'annan ita eh. hukumar da zaɓe na karbe wayannan takardu aka lalata su aka ba da wasu su wayanda ba komi a jiki aka maida su aka ci gaba da kada ƙuri'a wannan yanki. Eh mutane an ce a magama kuma an tarwatsa su ya abin yake kuma ya yanzu ake ciki. Eh bayanin da muka samu daga karamar hukumar magama wato shi wato mataimakin gwamnan jihar Niger dan wannan yankin ne. Mm. To a cikin hirar da muka yi da shi ya tabbatar mana da cewa a wani gari mai suna Yangalu an samu hatsaniya wani da ke shugabantar wata jam'iyya a karamar hukumar ya ji ya da hankali ya sa matasa da adduna da gatira sun kori masu kada ƙuri'a. Mm. amma dai daga baya sojoji da sauran jami'an tsaro sun je sun kwantar da hankali an dawo an ci gaba da kada ƙuri'a har ma mm. mun je mun ziyarci wannan gari amma ko da muka je mun da hankali ya kwanta ana ci gaba da kada ƙuri'a sosai sai dai 'yan matsalar da muka samu inda za a aji akwatin zaben da inda za a dangwala nan muka tadda ana ta tafka muhawara a kai amma shi ma kayan mu ba wurin an riga wato an sasanta a tsakanin wakilan jam'iyyu da ke sa ido a wurin